studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu hangan kai assalamu alaikum barkan da alwato ne kai hadiza san sidiku ka gi studio kalangu faji kara to nan daran do haran gudur faji kara mu in radio wai takin di do kai inda gocar bande ni jalla bogan da hakko kurra in kuna irin sai siyasa bon zamin Niger Labora asibe kulse tugurera siyasa sintin propaganda tun bugus Niger Labora igo wuce kila bu ko tarai siriya koyin da sawar koyan. studio kanangun gan borai labaran da nimat kan ayo go te da wadin fondara borai kan goce cin ga imtela bo se gin funa ngai bor waran zano irgi burni studio kanangu salam fuwara im kan ga sigire tonan di la bizaido sandir ko ne kebde sambara ndo dojir bon cin diya an sargi zambarin kadu waran ka ngono la ko tara nganda sa war kai sappa mo gote dir bor wakane na studio kanangu faji kare sola aran maga zarm sanni hausani faranski naga dinga irganda bor hin zinza kai sambu sarayen fuwara wadin dara kirbun ya RNC irganda ibrahim bubkar aden karkara ma ga ngono akagatu irganda kambrasi surobon modi talata dulla rsp a adili ngono goce cingam tela bo segin funo mcd jar mun talkawa amma mcd jar mun talkawa abora mun to kwara imon bai kul sambomo irg fakare mo sanni sintina kan gisa kulla kan zabura fura ni ce kinima bonza da halga kasan wasanni bo ben kirgun wabutu wani wani gamba no do hare lakkolo do hare lakkalkana do hare alfarai da kurkai da sigire wakai gorandi matni tegi gorandi kangana la bizemin faninda to ibrahim bubakar aden karkara a magana ran kagutur sai si dokalin salon fo ka kayan karan kagutu iri sigiro wora sani sintina kirgaran hada son dirko te aran wo aran partiwo jinfuna te labo se jinfuno ifo ti sanno kan naran sa kulla wal had gina kan naran sa kullu gumo karan ga kokara aran bonza labi zai ba funa ke durom da gubo to assalamu alaikum ai ga aran fandu goida ce yan karan te se o kan gogir sa kullu gumo inge da ti labo hauzi yan am kan bani am tun bani mhm. don ka ihin kanta inge ti e eh, matnirgite labo eh, arzaka fanda am tunga kai talkai heno o irmu talkai heno zabu irmu hangan talkai sanno se matkan gihiman da irmu te ganan talkatara amu zabu gumu wadin ti ihin kanta to ibrahim irge karanga mamadu Talatu dulla rsp a adilima gangu aran go wuce ki labu ko tare niger labo wara aran o dir ko ti aran ful labo o jini ifo ti sanni sintina kan go garan sa kulla kan aran kan ga sen kan na labo ba funa ke duro mbori assalamu alaikum walaikum eh, salam wa rahmatullahi barkatu waran fonda goy ga waran kokore kul ka waran go te kan nan jama kul ma faam ne mat kan no diro go tenda mhm. iru o kay do hare dir koy te du hino do hare gaabi. Mhm. o hay hin kano irga ba irmo goy da jina gati futta jey won eh, dirawai da way bore futta jey no irga ba ba funama bori mhm. danga do hare doctor ko ara hare mhm. do hare day kur kan himanda kangana dai gite dottiji hannoyen mhm. kangana bo nafa da bore do hare mu idi kan woyboray ngayno ga zan kai nafa ngayno ga zan kay biiri mhm. bora bumbo da gora man boori da man do ba funai hanno ko che biiri biiri yan hanno zama eh, alboray wa han fo go taray hare woyboray noga ha goyni zan don wai bore mo no irgo ceci kanga noon i bafunama boori Mm-hmm. a ton ton kanga nan mo kunda kul kan zigo ka kayandi nigero ra mm-hmm. eh dabor waran kano kunda ra a te albor wai wai bor wai mm-hmm. a sindi mine igite fayanka nodin hali imi kul sasabandi imi sasabandi fondi hinka din ngai no ilwo ilga bayin mu koita matukan jalantin eh, tinda alfukare do hari matakan yi boka tabin da ba yi ba funamo ma mabori hmm. kanga nan alfukare kango nga nga bore kango gallera ba funamo ko ga saba mm-hmm. ya dinga karima alfukare miga mm-hmm. kanga ne ba funa tun kaga hanyo no doctor ko ara hanno mm. man ti ka ara kan tara gono me safari sino mm-hmm. wala ko lay modo hare tangare da hankan boy gicho imu dushe nongu hanno ya Uh-huh. wodi no ngeyno irgo kayo inzanta ngati irgomnoto uh-huh. administration sanga irwo do ilde du dama gwamnati go tere igi uh-huh. zabu igi zabu zama isi ba bora kun mo hala no de hare hinde no ba fune gite hmm. ya dinga irgi so ga ce ci zan kai famandi mi lakkale candi ga famandi kan imi koy alfal goyante wala imi koy darbay yan wala hankal kali yan menigeri yan hay kul kan hunkuna watin i doni te kan sigi te hukuna. irmi ye boray lakkale candi gane imi no de hare kan nan administration bor kul kan furara kan komi no im sinan bora politiko na sabba se im bora ka im bor foda bon kan singo boyote tigi suban dangemo sanga yone ni giteisi yori ni te se mm. bor kum kanka tino bon bora sin ga lamba bora ga zama ibe kan bora din bor hanono no ki samba go go te fonda hanora wadan mm-hmm. mo imi te han kan ganan iba nam buri imi si so gi ka go ora ga so ga dan nongo fo nongo politiko maga politiko maga wadin ngati de hare to do hare to mamadu talata eh. dulla irge karanga fondo din kulirge wa butune koy dotto jine ibrahim bubkar imme karando aran sigiro fondo fona aran baram gorandi kangana sigiro aran gbaram tonon labi zaido aran mu goida am dugula botonton fanda kayar samu e, igba zama fanda gono kanga salan lokolo cedero bon kanga salan gahamba no bon fanda gono kanga salan lakalkana bon alfarai da kawai bore da talk tara da gaba da yadin gaba kiki ce ga bonza da wanda yadda har mata naran baramti kan ganan ce wanda yango bar mai matara zama kin kon konsa te bumbo na sun zuni idi kai Niger labora ne ga kwan sarge zambarin kadu waranka san kai kai yin fur klasin tinara to halin gai bor miliyon fola sabai an sarge zambarin kada fo kai bor zambar zunguta ci daino to suna dinga kalkala su bo me kalke wanda ko bo to fandadin kuna ekolo go to nan kan yaro bo go gwamnati bo wari yango na kan igba ngai mu du fanda kan gina gaba la kol kan go ngai bongorera mm. gallora hinno aranga die mm-hmm. donc la kol kan go ngai bongorera bore go tare kan yang bange mo inge mi feri ginga di disi zamu bore go tonton no jero go ba gwamnato bo no tonton. wat kulu to har yan no kan agba ingam e gaksine kan de gumu danga gahan ba no do hare donc da ni hare e kolo lo kolo fanda bon te jero ba gumu agin gita se e gaksina do hare kagati gahan ba no do hare ama du am du dogone zamu hun kun gahan ba no ingiti hajina kan gabore sakulla gumu zama asibor kusie da ir labo diga hamba ni jenge kukuna agu jama ga gumo to ir ka gamba no do ir misalande mm. ce wonde mo fundara aran sigiri karan sola la kolo do hare gana za la kai ne kolo zai da university zai in bai kan labu ko ta jifuru in bai kan barmente la kolo do hare mu irin san sambu dai ti wa kayan la kolo jine bon kan kan gi igi muradun da da ekolai wana cewa cawandi koye mhm. ingemu im ceciki muradai bonza im diwo kayan ga hagu zama goy teri hal ni ba am kai ga a goy amuradai ginai im kai gi hanse ise mhm. donc im kai gi mura muradai hanse im sambu bor kayan ga faham da cewa cawandi yangu imi sokon imi da im cewa cawandi mhm. wadin ganan cawandi yangu am koyri gina a agane barmaye mata yara oh, wadin ganan barmaye mata zama asi borbo bise tugara hun kun kan aranga di kai igoga ibo ba kan an fo igonda famai jangai famai jangai din odin kande iboba danga sambuyan boba kangati ke foyan borai cewon dion sibinera cewon dion sibinera donc igi sambu de no ngai mo isinda kigite voilà donc igi sambu isinda kigite zan borbo gon kan jang go de no igne a ingem ko gaba cewondi mhm. asi ibinera mhm. adin garan wo daran du fondo di naran gan kangana cewon do bar mai mutane. insha Allah irgonda er ni irma er e eh, fande din gana kanganan cewon di yango fanda yin bori zama dan igin fahaman bori se wa kan gaba mhm. kan mantije zama se goy jangai seno a nika nika ga lamba ni ceci a ni wani duba a sanya a fara ni mai fatta ni gwara ko ni nisika wani bora gara mu ne gwamnati goyno ka gwamnati goy bumbo ga ba yi ma di. ka musi san bukan a gwamnati goyno bora ni gidi a gina asukoi ce foyan isi targa isi fatan di bora ga donc wodi yanga wodi yang kulgi kandi ce wodi yangu acce dro am sibori niger la bala am sibori ibrahim bubakar irge karanga bamar talatu lulla ir baram cirse fondo fo naran goran kangana aran sigiro kanga aran se aran matoni de labi zaido an bore bine farhandimo daran te labo sigin funo mata naranga te chonde ndwar na barem te zalo kol ne college da university duwari. to irwo wakan ba mhm. ki daga yin te no za zan kai gonda za hinza mhm. gi sambu lokal yanga mhm. me irki na irano igi chawandi ba mate karam to kambar jirugu igwa ka chawandi inga chinara amma duga faham zama matkin kanno ine ni na din wana ga bori watin gono cina wani wo nigin da haka ni fama se mhm, mhm. watin ga dai to wodin ga mhm. imi dan na kara ir gwamnato goira santi o france cina da wodin te watin ga matakan matkanno za ko ciago ikaina iga fahamandin da haikanti labo hay hay nyajitarai haikanti hailaalu haikurkanga bormas banga bora bongo feri andunya gorai dai ke dirbo tuce bo dirau hanno hai hukan su bori kai kanga bori kulu ibit ko cha famandinda ami bai za sun watinga ibi bai kan da bora koy koygo to koro do hare daninga class tintinete da to nan kan jiri fo borai je fahamdai borgo cicino gedi diro karano ko ca gonde dogonai mm-hmm. si kul sambu gada nongu follongi dan diro follon kara mm-hmm. zama wadi woga a foyan eh, isi dugu maka da ma dini fayan ka borkuli diye na kan alhalai gonda al alakkalai go konda nan mm-hmm. igi kaka cara mi di bore kan wani kambu goyen bore kan wani tira goyen da he kulka himanda wati ngano agita ma irgi ngudu bor hanno yankan lalle i jewon jewo bori igo furmo suba albere nongora imo furo suba albere nongora mhm. kan da da da an dunya fahamai bobo wati nga nongai mo bare kan ka ikai ne iga du gangai mo cewandi mm -hmm. gi fahamandi dum kan no gora go kitenda mm ayo wadi nai go kadi sintina amma pai mhm. fomo go na kan irigo ba da nan ingate mhm. illa bogon da arzaka yirga mhm. hinga te han kanga nan mu arzaka de ima fai jama kul se kanga nan burkuma duwa nafa wo kan yirwo du kilgo zanka kan mhm. lokolo iga bani seno kalit gaban mhm. ba da hunkuna isin ga wadin te gwamnati no gaba na ran se gwamnati no gaba na bani se kan yir fur lokol donc hunkunir hima yirgi di hala fondu gonu kanga nan buzankai ba bai di nyawe matkan ne gite gi fulan zam kaina Mm-hmm. nodin do hare tire no yongoi do hare da kolo bane yongoi da hankan ganan dai zankai kulmu duga du cewen hannu mm-hmm. to waɗin mo fonde on ne kigi nga sambu wadi mo ga nangu ne no kan igira noru zabu ka tonton di mo do hare mm-hmm. kan ganan irmu du zanka bobu kan te saye ga te ji hannu yan subus labose iro waɗin nirgo ka di cewo do hare to irge karanga ibrahim bubakar adiyan karkara ma gana rango ne doka kalangu a wani salon fowara sigiro kai goren ga hamba no do arkan ga god ga hamba arkan sigine pds an sargir zambarin kadi wucin diya ga kwan sargir zambarin kadi woran cin fanni jalla bora ine kan ga hamba no do are gazenti gumo bore sigudu safarai hannu lokaci ki gaba da matki gabara aran wudir ko aran ka hinobo ba no dindo hare hare matanaran te kanga nan bore ba no imuduwa dum dum muradu shir kanga labo botonton to e iro dirkoi da alle irdu hino e ira irga tonton loktorega mhm. daga irga tonton loktorega loktor kware nangwe kan yam mandu loktor kwara irga la sabu gudi nan kan da yigi mandu loktor kwara imu tonton mhm. daga inti cas de santé kan yam isintin yankan yan kuna a yango gwani kan kwarara aran gidi hai kulsira kawai afon oh. loktor sira ce ci gidi matkanno iga bonza mm. kan ganin irin du loktor yankan gadan nan gaidara don ka imegi safar dan yise ga bore di za sin da bani ni man tikal wat kan janta lala agbaraga watirin ga sambu konda loktor kwara za bora sigma ga humu kani no ni gici ci gaba a ai ga mu yakin no za zan ka wal alberi asinda kul kanno ngai mu imu asi ko loktor kwara da modi no ganan loktare mu asiga iwana doro bonza wat kan bora doro lala gumo ce fonda bora ko isba bayan kan ga doro bora ga ba bora ni zam loktar kwara kai ni isin da ne don kuma tu gogine ni se kalli samuka gallaira don ka wodi Kulu da irko ba hal da irka hinobu loktar kwara kai ne ramu irgon da ni insha Allah e sasabanta yankan gihiman da ima kwanda isi o zama isin da warai ga haiwaite kurai ne si mm. illa bo sun da ibo ba kan gihin ga furo kawai kawai ra mm-hmm. ga haiwa me igin ga loktar kware kawai kawai ra kuli im sigire yan te im borai di ka wat kan tine e, departement haiwa haiwa galubiyar bere ra dai mm-hmm. igin ga kwanda gujine kan zahi foti amanto im kaimne akala im ka mai wali mine kalim koi region bira kine donc am te kan za département da aiwai kul im baran da i wani goji ne kan za ine ya kine lokaci wada ima haya bonza mhm. to zama wadin dai no ga nan ga no eh, amdumi amdumi wato na sigiro mai na zan kai furta gai wai borai wal bora kulwan har da dotti gei da kan zeno a iru sigiro bora wonno mm. o oh, bara kul wanno me sigire ra gonda a kan ir sigire inga mu halaka son o ngo danga wa lokaci bande kan bisa bai ga te to son kan siyasa hayo gumo borai idirnya ga wato e kolera iko konda yan kan si igine bata farmasi don diyan sigiro din irga bari mi kanda o wadin ga zan kai taimako hala zamu bata farmasi wadin ganin imte ba ni gaba daya o kan duri fono ga ga kan manti magar ci palino wal ci kan dai manti durno kan kan kama ga agudu dogonai to kan doro kan kam dole kalya im kan dalo kutar kwara o wadi tir sigire ibrahim bub karar ge karanga mamur talata dulla rspa adili ar an kanno ibrahim woni tor gonganara mose gamba no do ari fo naran sor la bizaise to gam do do hare india irkul gabai so matukan hayago ka barandi tenda lalle irmo diraw kolon ka daynogo hmm. nan kigi hinga tondo safare kulu ima tonday nan kigi hinga loktor ko ar kina ima loktor ko ar ite ima duise loktor yan hmm. ima duise safaro kan himanda kan hima imi dan loktor ko ar da wodi no ir himano ir mbay moso moso bon wara sambu yang kaw yɛrɛ kande gallera dorkay bon ngayno wari mm-hmm. nganda da fon bon mm-hmm. kam um hammara hal bora ko to non kan yi ma safat bumbo hay fote ko ini mm-hmm. o ya dinga za non ka go bumbo yi mu do ase ka ga bonza nodin do hare il go kice cimo ga di mat kanno igitega sanga kunda bambato pote. kangana igine la bizai se bor kulma kande wo kaga hin nga dalai zo mhm. da dala wai wai no da waran kano da zangu in kai in kanu iga halabo kulha sundurku ne ta dinga sundurku mhm. bambata mhm. inni dan charra loktoy ko arai do hari il gingir bai dan charra ga fu ga lokto ko arai mat falan da te han kangana mo safarai bor kul kan ninga zangu in kano kan furo eh, kundadira safari sin tine kan da sin da bani inga mo wodin aga ko libu safari din mhm. aman to am noru bana wala mai fo bana mhm. faham ne bai wodin mo ai cewono kai te sanga assurance no kan barkul kan dinga dal dalai so mhm, an ka hane hay fote hasarote borakulu ada sal hali yawo ya dinga borkandu e, sandai sundur korni sambu ima ma saba zama ko kute labuwa bora kuna mhm. a si fala kai bo to gamba no do hare wo sundur ko te zan kai na na guguna wul fora kan go sandara gamba do hare sangi gingane sundur ko din mhm. zan kai kan gonda jiri fogo ko jiri ye mhm. i baba ino ga gaba bana gadan kyarra gate gadan kyarra igin gate mo labo kurse didi ga tin gumu labo se Mhm. igihinga dimo wat focino zankai ga dore gitar giji gumo mhm. da sangi di kan giri gu wal giri hinza go koi giri waino zankai ga tabi gumo mhm. igi zankai din sambu ni ga bana wai sai ni ga kasun dur ko ragi safar oho to agin ga temo da labuno kan barakul yaddan da eh, dirawo din da su bane mo din barakul ga dan ga bonse to irge karanga to ibrahim bubukar songoyir to alfaraido kurkaido a to nokci fo kini sanni gorandi kasi ne declaration de maputo ine kan la kul kongo sede ya wo labora kanandi zongo bon bai kulmu dan ni arzakara iwai alfaraido hare kanandi zongo bon bai kulmu da ni arzakara waranza kurado hare imdu fundin kadin hauzo amubori aran wudir ko te aran karhino bon wani waran goidan wala ran tonton ran kan kan biswo ne no kan gana alfarai da kurkai mu faraha farha imbe kan wallahi mente in niger labora sam kin niger labora kin kon konstate bumbo idi kan sarge in kad wona kicin difa arzaka kig dangara ate itacin da kai nufo kanan zangobo sangama to ba sai dai yawo labo wani noa farmo do harai mo hinza da gyare dinga mo matakan na goda ben bindi ne yi wai da waranza ya dinga har wai ti ko karkaran te no hare kai do hare irkan buza kirkan da ti gira kan sai da ya wate ni inga daino irga gana dir gwanda hina kan gini tonton aga dir wa fuk mu tonton aga kan ganan kurkai iwana ba funan bori mhm. irga tonton aga me irga te hankan gana irin su zaba ga mhm. o zama konkonsa beri bandano ina sigir wadin te irbo hirmuno irmu kamba irin irmu te kan gi himanda kulu irmu sigira din irin irmu irin labari kyargama iwa foku bore kanga da kura am ah, ko rigina inge no ni char margu ga wa foku wodin bon ir mo dir ko ba manti isanno irga kano mi irgi ce ci mat kanga nan ba ir man to go tonton abon ir mu kai o kambon igayi alfarai binde to alfarai do harai irga gojine dai ise tarktare da e, mashinai kan dai ganan farmom ko rigina ilmi ne bore sai alfarai sai da dogone o wodin dir ba irga ta et puis irgon da e, e ba kamba ka irte farmo bon danga ko konsen ka irte irdi kan niger hayni dunguri surtout tude hayno niger nangu baya kul hayno irgon da sigir fo kan ganan e mudu irse kilter kan ganan farmo a zabu nan kan borwai bol borwan kilter odin ba ina hayne duma ingo aga ka am furfarora am farofar la aga borwaya goyote danga matkan muwa nigidi wani ki gidan muwaira a ga mu nan gaifar to arno sigiro dimo irgo kai kirma kayan dinga mu son da ba man irno ka hino bondir ko ba irgiti han kanga nan hino kanga ka goida irmu goida charpan da irma propose ise ima fai alfarai si zam ir alfarai hun kuna borbayan kulgo bai yamma mhm. ir alfarai din ibo ibobu gon kan sigoro kawera hun kuna goy jangay si goy gine jangay si mu ga ko ni mhm. donc hun kun didi kan igo goy gine kan gine goy ga ganafa igdi dole borkin dai ko ke ci borkin dai mu kai gana fanda goyodin mhm. o oh, donc insha Allah sigir bobu gona kan irga tonton irkan bo wana kan ganan alfarai mu. mo farmo mo dagon an gara do hare mu. zamani birjo irga ba anga mu irin borai bon e ferin da e bor kulga bai kan kur an gara nangu bobu gon kan labu labubu labai farga donc vraiment labai farga ngodi il faut que irin ti zamani birjo mhm. giye gakka gabori fahamandi matka igitiga labu tunan di kan ganan gore no jine hannu ngware hanno mhm. o zama o kan alfare go goida gumo atona kan so ba in duma nigidi nangu foyen muti nangu foyen mu wasi nangu foyen mu go ikena wala hala am kware am koy bene am sara am sara wala hay fo oh, fura to hay kul siga te kala go jine din kayen si kubai donc irgo ko karima tul kano go jine irmi kubandi se mhm. kan ganan e eh, labo dirko ba am tonan kan irgin girban wandi kun niger go kulgo bai kan tareno irin waro bayan ko fatta to amante amante orke labu go irsi tubarkalla kuna niger matkan niger go da amma himi min irin ya tare mi dir ko ba iri ir hinawa kan ganan tare wa kai ba abore ko tare kalde im ko ngari fo ceci dai lamise mai manti imne jangai se wala haifu a kalde im ko ceci la haifo dai kan igonda muradu dai im ko ga ceci me matkir wa sigiro irgo ceci ma kandi insha Allah farmo akwai gina to karan go chadin alfarai kul nuwaran sigiro guguna walaran gan boren karan sambu sambu karan re filano di gojine ne ko gorim de matka iro gojina danga matka ir gonda ni dirna tan labora fahaman fahamande borai sino to ima borai no fondo ima dimo sigiri danga son borai kan sintinga hautar kote danga fulana sintin abinda kun hautar ka igba kwarora yadin no don hay kul kan aran sigiri aran da katare to aran ga chabbore no imati zama amon to kal wat kul wat kul irin fatatare mm-hmm. ko jine dai orke jine ngon ka irgin giti illa bora mm-hmm. o donc irgon boren ka go goy kan yan jine ngon kan irni sigiri kan da irko ba irka irman ka jine da irgi katare mm-hmm. o zama <laughs> labo dai no irga ba mu ko jina o donc irga ba hayedin kulu irmi sigiri kan ganan labo ke daro vraiment danga farmo da hari halde irko yadda imne kan irna bonza insha Allah to irge karanga mamadu talata dullaran gwanga wala. sewala wayar ka alfarai da kurkaido aran mu ifo naran gosolo daran tela bose gin funo to ayo alfarai da kurkai da ay sanno siku eh, zamse il wo wokil gba mhm. dir ko ite irka ka hinora mhm. lati irma furta jai irmi fahamandi kan gwamnati goyo mhm. mantinga hinniga gati gwamnati eh, goyi kan konda labu da jina goyi kan konda labu da jina irgo goka diya labu bere ra amerika yan europe yan kulu kuna wale kan da arzaka wale bore kan go na labo nafa mhm. alfaraida kurkaino mhm. ino gonda hunkuna arzaka mhm. zama norin do hare dinir goyi te in matkan ay ay kelani tin asoho ibrahim irgi na ikulu di fatta irgu konde tarayno ir almana irgu konde taray ir haykul kirin ka newo irgu konde taray ir si yesi hanse neo gaga yirgonse kunda yan sino watin kunda i gonu mhm. kunda din kuldare hin kuna mhm. societe societe din kuldare company company din alba company din mhm. albasa no hon kuna amman torin konda tare mi yadin no ne bumbo igin company yan te kan ganai mal albasa no ai ko ki inga tenda ma tenda ma dan konko yana da hankan no da butan i watin da irma irmu konda tare kili shono a so ba america re abi fo go kiti kan kunda fo no ngai kilishi no ina mayo dam mm matkan niger ganda kilishi yaadi noon ngay mo ini ngay wonote ina maayoɗan kilis ɗo ka nele da eh, noongu boobo goono hay boobo goono kan waatin mm-hmm. irgorte waatin irgonde kondaen kanga kanga kuntayante mm-hmm. kanga birikeyante kanga damso bare mhm. hay kulu soy hay kul kirgo kate hay irsiga ir walir manere yadin walir makonda tare yadin mhm. yadin ga woka irwo ga baga ti irma zankai fahamandi kan di koi nodin secteur dina sanga kurkai do hare wala agriculture me mhm. nodi hare wodin banda dina wodin te igingate sanga cooperative cooperative dira de bore ninga eh, arzakaidan cerra mhm. hinga eh, company yang sinki kon ninga jine company ro company mi bare imite kan himanda kulu kai ga ko giner tare to mhm. company di no go di kan labo ora da zan kai irni fahamandi ilakala ye no din hare mhm. kuru company din kulu ye ga ta watin irga irga jite eh? irga ayo mat habodin inga mu atini ga tai hayadin kursi ga te kuntan da zaran da zare da haika himan da kulu mhm. ya dinga ir himano ir da bai dan kan ganan ima faham kan man tu wadi hin nagati goyo goyo gati haikan ga fatano din inga mo kalima te hankan ganan inga mo ima bar ima ima bare mhm. gate produit ya hankan himan da kan ir dinere tare hari. Mm. wadi mo kai kai nan na gatan da agate mhm. agate to wadi yankuna yi kai labo eh, wadi yankun tare yankuna waɗandi société bobo won unilever yan braniser yan il faut dire ayiɗin kulu coisson irguilay kulu ir mbogo kedi nanki go fulu et puis isago se il faut que irmo noɗi harimo irmo di mat kanno ga tege ɓore lakkale kendi kala ir ma goy zama iri ñeyse kanko ne hare ndene hare ngayno kanditse hamisa ngayno kanditse lemu yanda hay kanda him haikan yanga tuni labora mhm. kan wati ne irgi bai mhm. so tare no ne da ni funde yise mhm. wadin kulu eh, irhi ma irmi dima ta kanno irgi nga bora lakale kale bare mi ye no di bore mi bore mi ko ga nanga idin e goy kanga nan da labuwar zaka amutairu wani wadin dai na wodi eh, no di hare ige gara hakoni aran wo darandu kan kango kauye ifut ga sine karan kan disi wal fond fora aran rangi ba funa barmai to eh aiwo bore kango kauye sintina diro mhm. du fonde fonde ne wo ba ilma har fonde kango koi kauye ra fonde kango koi kauye ra fonde kango fata kauye ga koi gallu kan kango fondo kango koi non kulu mhm, mhm. o zama fondo ine arzaka ce wo kala fondo fondo sino bor koi non kulu ga arzaka ste da zirgodin kan irin mandu ta jina nga bumbo dir koy ba hankana hayo nga mo kalin mi yega fonda gona da di mhm. imate mhm. zama da fonda gono wati ngano igi hin kondo safari wati ngani igi hin kondo dumizi wati ngano bora igi hin nga turunga kane aman to ko kani nongu fo titun susba yu ko ngai murado ta ala saro yekam yadinno alfukare do ha an bora do har wonde wonne ga ba yin sintin da ga wakan kulu a to to mamur talatir ge kanan ga ibrahim bubukar ifo na ran solo ko bore se dir taran kan aran suban aka labo gine eh ci odin odi wo e matkano kulgi himanda fanda ideno gi himanda bore mu to ka da bore fanda hanse ga eh kedirar ga wasu mhm. oh, don ka an sanna kuluba ma bato bala to sun wo irin ka kalkana da hare in eh. nijar labo za lokuto kan kine ne kamikaz an sargi zambarin hadi wakin dinza agades gandara ganin karen wadin te boko harami zai mu fevrier an sargi zambarin kadi wucin di guwa di fagan dara boso gani ne te za sa ni kan nijar labo a fursa kullara zamir bumbu irgo labiyan kan ganda sa kulli ganda fitina igo girwin dimo ya dinga lakatuna din agogo tonton in nijar labo wara bare go janga lomari gine yin go sara igo ga hasaro bobote kalun kuna halga kasuwa go ko bunga kan nungu foye ina ita d'urgence dan ita d'urgence dinga kukum tilbeir gandara tawa difa songwaro wo aran uci charam te labo sigin fune aran partiyo borawo dadu da kalkana din do hare ifu tiga sene ka kan der se labora ero iri wana sigire kirgo sambuno de hare mhm. e sintingina de irgo gine irga bore fahamandi danga mhm. bore kanda go Kawera nangu kulu mhm. daga ra me Kawera dai no iga hagu gumo zama sage rano na bayan kulu igisintin iga karyan haiti don ka nodin kawai kawai ra irgi bore fahamandi kan izu yi didi alhali warkan ya idi kan gihi manda barkan ga isikka ga isikka igin gitonan da hinose da wala mai garo kan go non gora ngamo zama a agono ama tonan di hinodo fahimu ko ne ya gabarai bore fahamandi zama wadin kulu bayan kul talkitarano nuga kanda zama talkitarano nuga kande hala ta fomu furo irdu cargamara im ka girbon ay kar carga zama hunkuna irdu ma deno fitina kul kango te dina boray kigo kargwi di ko gidi ir bor fallan kano go carwi donc a kul talkitarano donc wodin ir kari ima bonza et puis imega kawye sensibiliser zan kai furu furban di tare dara imi bon ay feri mhm. im dugu bay matano gogite borai kai bor yanno gona kan gabu kan yanga ka kan buga imuzan kai sambu gilan bandi tarera ifo sai mu igogate zama sai ifaham gabai kan ir arzaka ki dirau fanda bora kul wodin dano goga nan fitina goga hayo don irwo dirka dirko nirce ba hal dirka ir gurje zan kai fahamandi mhm. kan si ne sensibilisation a nasarar sen ga irga dan eh wodin dimo ibobo im subai ga bore fahamandi bore wo kango cerwi irdu cerga mana go cerwi fa man tibar fonu mhm. ko kari irmana goy bobo feri kan nan furta jai kan yangi ni ko furo hay wadin dimora izu futai bande izu futai bande imina mhm. o zama halaka hun kun aran di izu futai bayan kulkan idi aran ma kan igici irin shirin gira ir wana labu jar eh, jar jar bore gira mhm. donc akulu ir bor fallan kenu yadinga gwar dimat kanno bore ta ima bonza ima fonde feri se ngai mu banditara imana ni mhm. donc eh, di irko da iro kai kan dai irgon da aniya wa kai wodin no e eh, gina donc in kan ta irga tonton go ginai e eh, soje se mhm. ngai mu imi tangamo ta ambori da mu ngai mu izfutai wa kan mannan da ir soje idi kan soje gabon dingai dole a asi iba iranu imanan zama didi ki kulki fatta sojeji kar mhm. to dole igana mhm. e eh, da sojeji fur igumba iramo gi gar gigar kar mhm. to suba don donc wodi mo gi ganan dole i e goyo kara igo to ibrahim bub karir ge karanga saban no musen ko na tana mamad talatu dulla irgo angana ran se lakkal kana do hari daran te labo sigin funo ifo naran so lakkal kana lakkal kana mdumi eh to lakkal kana do hari wani no sanni ga bono mhm. sanni ga bono zama eh warandi matkan illa bo gonda wallahi fara iya no itse wala nigero kan nirwindi kan nirwindi to wadin waga ga warandi mo matkan labo ga berin da ga haita mhm. na boga hai hai hasara wai mo non kunni go kutuni se kutuni za handi azau kambe ga ka ne o banta se wai da kan yan da non kulkan no dai ba mhm. sampo son niger gande ban kurrano niger ban gande kayan ku donc fa ya dinga eh, ai wo sintina wo kai di dai gati yirzan kai mhm. zito aursu mhm. imi sintin gicha wandi labo labobin ba sinai labo oh. ba sinai da lakalkanai kanai matukan na hima matan da hima faham mhm. da ngai mun faham da wadin kulu mhm. ima faham da matukan no malfai da hayajin kulu matukan igo igo igo kitanda mhm. bore ma da wadin kulu di zan kai faham da wajen kulu di to gircin diyan zanga zanga watin kan da bore te arus bayel beriyan igidan so itare sanga ba handu idduno wala handu yinza mhm. dai ga faham hankan go nodin hare mhm. wati ne miye ka nga cho wodin kulu a ita ma a ga bori ima borai bonga feri nodin hare da mhm. to son halago ko to newo mo timodo hare gati irhinne irsihinga labo lakalkana hausu in swinga ta yin hinne mhm. so ya dinga dole ka dai bore kan girwin didin irin makiyar sai irin jimar ti bukata yanda dai so go mhm, mhm. bukata yanda so amma si ganji a ya gaba tontoni koi aya ga ya gaba tontoni ya dinga yau sai eh, bore kan go kan dit sai ga kase ne iri himai mu koki ki borfo yan koi ne mu skai bor ze ne dinga mhm. an bara laburin ki hinza ya wari ta ki beri no kan di se gar sine mhm. ya dinga wodi mo iri mu koki ki koi ne borfo yan koi ne kan garin kan di se gar sine kan nan ira soje te gabi ki tonton koi ne gudu gis futai tangam gadu gadu ga istanna du ngai du imadu haikan himanda mhm. no de mo sanga hingane mo jiro ko su kan ganan bi dabar man to jiro wadin sekonda mm-hmm. sikonda wongoro mm-hmm, mm-hmm. o oh, kan ganan wadi har mo ibu fonda igun ga ji zama won ko yando kai man kalde surde kalde suru mm, to matkan dai ayo go di jire dano mai go jinawo go jinawo ni ma ima tonton ne ni ga tonton o oh, wodi mo a signa a gono me ma tonton koyne o mhm. ma tonton koyne tama eh, masal bero mbodo kango sei labo wora mhm. kango dino wasu wasu no ma te irmi di matkan dino fonde sambunda kanganan bolabo am kan bani am tun bani o wadin dai ne wogo kadi mhm, studio kalan faji kara mu irka to a me irma fa kare da kala burai kan goce cingam tela bo sai gin funa sappai wo gukan Sarge sargi zambarin kadu waran ka kwan an sargi zambarin kadu waran ka cindifa irganda ibrahim bubakar aden karkara ma ga nguno ka guturse turse mamudu talatu dulla rspa a adili nguno gubangam bangam tela bo sai gin funo partio maga mcd jarumin talkawa bai kulman ka bora kan goce cingam tela bo gin fumo iman ka isi studio kalan faji kara ose ne mono irga ga yaran sai irfa karai an kan gati sanne kan ya gisa kulla sanne na kan him gbon za kan gala bi zai tonton da no igin gai murade te da kan ganan ga hamba no do hare lakal kana do hare cewon do hare to farmo du kura nodin hari mo halga ka sungu indu gwanayya da sigire wo kan gogu gutol borai se no sigire wo igi din da Niger labora kan gana Niger labo bar mai mutara bora kan da yace na sigir wo tonan daran do Amin Hassan da yi hadiza sun siddiku ne ran sayar mu foi bani aram fondu gwaran kan sur danga hangani sido kalangu faji karase